Inculpation kalma ce da ake saurin furtawa a shari'a da alkalin bincike ya bayyana mutumin yana da hannu a laifin da ake tuhumarsa da aikatawa kamar yadda mai shari'a Mustapha biye ya bayyana. Ɗarmi kan laifin da mutum bai aiwata ba tsari ne wanda a kansa juju mai gabatar da tambayoyi ke shaidawa mutumin da ake tuhuma da an shigar da tuhuma a kansa tare da shaidawa mutumin za a shigar da bincike kan laifin da ake zarginsa ko kuma da za su wanke shi. Ɗarmi kan aiwata wani laihi tsarin shigar da bincike ne kan wani laihin da aka aiwata domin a binciki a zahirin gaskiyar lamarin juju na iya sanya mutunan kan zaman manda da po wanda ta kansa yana iya ɗarme shi ko kuma ya sallame shi a cikin wani hali ne wanda ake zargi yake iya bayyana a gaban kotu wanda ake tuhumar na iya gabata a gaban koti kan yanayin halaye da dama lamarin na iya kasancewa bisa aiwata laihi kirikiri laihi na kirikiri kes din ba a gabatar da shi a wajen juju mai gabatar da tambayoyi babban alkalin shari'a ke shaidawa mutunan tuhumar da ake masa a kansa yake sanya mutunan ga zaman manda depo kamin a aza ranar shari'ar a ranar shari'ar mutunan zai gabata a gaban juju mai shari'ar laifukan kirikiri akwai abin da ake cewa nassin kai tsaye citation direct ganin wasu halaye ko kuma lamarin bai da kuskure mai tsanani babban alkali na zana sunan mutunan gaban koti anan akwai abin da ake ce ma nassin wanda ake ake tuhuma citation a preveni a cikin za a bayyana ranar da za a yin shari'ar da mutumin zai gabata a gaban koti yanayi na uku shine lokacin da aka samu wani binciken bayani da ke gudana bayan tattara labarin. juju mai tambayoyi zai nunawa da wannan laihi laihi ne na gyara halinka a nan sai ya mayar da mutumin wajen koti don a masa shari'a a cikin wane yanayi ne wanda ake tuhuma yake kasancewa an wanke shi da laifin a wannan halin sai in jujun ya ga abun da ake tuhumar mutumin a kansu bayan bincike basa da gamsassun hujjoji a nan ne ake cewa mutum ya samu sallama ba tare da an mishi shari'a ba. Shin akwai wani haƙƙi da ake baiwa mutumin idan haka ta kasance? da zaran an ɗarme mutum tsawon wani lokaci bayan hakan shari'ar ta nuna ba wata isassar hujja ga ɗarmin shi to kamar yadda kundin shari'a ya zayyana mutum zai saka karar gwamnati ga neman haƙƙinsa dangance da wannan ɗarmin da ya saba ma doka. Gulf.